mu ji magana kamar inda muka fara magana akan daren lailatul qadari kuma goman ƙarshe ana yin itikafi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi kuma shine sunan tashi itikafi ana yin shi a cikin masallaci ne amma idan in za ka yi itikafi wanda zai kai har juma'a zai zo ya same ka to ana so ka yi a itikafi a masallacin da zai zama babban masallaci ma'ana masallaci wanda yake ake yin sallar juma'a saboda sallar juma'a yana da mahimmanci kwarai da gaske laifi ne mutum yana itikafi a wani masallaci da babu sallar juma'a kuma mai itikafi mata suna yin itikafi akwai in a birane akwai ka ga masallacin mata akwai masallacin maza kuma idan mace za ta yi itikafi to har in iyayenta sun yarda ma'ana itikafin na abin da ake nufi da itikafi wato za ka ware lokaci ne ka je ka zauna a cikin masallaci kar kuma ka je ka zauna a masallaci kana yin waya kar kuma a je a je masallaci ana chat wallahi ai ka ganni a masallaci muna itikafi ba ce kai har ka shiga ne ya baki jira ne ba mun shiga bari kawai a zan yi wasa aljannan na ba zan yi wasa ta kubuce min ba a'a ba irin wannan hiran kun gane idan ba akwai babban waya duk mutum ya ajiye shi a gida babu laifi ya rike karaman waya wanda zai dinga magana in zai faɗa a kawo mishi kaza ko za a kawo mishi abinci ko abin sha birane inda ake yin itikafi ana kai kunu ana kai kaji ana kai nama ana kai jollof rice white rice ana kai abinci ciye-ciye wanda Allah bai sa sun yi ba attajirai masu wadata suna ɗaukawa su je su kai domin waɗanda suke itikafi ma'ana a ba su abincin su ci kun gane ko saboda haka itikafi ana yi malaman da suka tattauna suka wasa kwakwalwa akan maganan itikafi kamar dibet. sai imamu shafi'i imamu shafi'i ya ce mutum zai iya yin gwargwadon itikafi zai iya yin itikafi akalla akalla bai yi da yawa ba bai yi da yawan itikafi ba akalla wato yana sauri zai itikafi gurgudun ruku'u wanda ake dadewa ka shiga cikin masallaci kaman ko 10 in za ka iya ko 20 minutes kun gane ko ko ma za ka iya sakon 20 ma in za ka iya ka shiga da niyan itikafi akalla sauki wanda baka yi da yawa ba kenan kai na gurgudun ruku'u kun gane shine gurgudun ruku'u